nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sana yamma. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai kamar kullum akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman lamurra da suka faruwa a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan muna ɗauke da shirin nan na Afirka a yau daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare waɗanda cikin shi kuka saba bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ɗau hankali a wannan duniyar to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa nan da 'yan koki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya da ɗumi su. To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanin labaran. Iran ta ce babu batun tattaunawa kan shirin kasar na tace sinadarin uranium ɗinta wanda ke a matsayin wani bangare na shirin nukiliyar ta na zaman lafiya. Ƙungiyar Hamas ta buƙaci haɗin kan duniya domin kawo ƙarshen kisan kyashin da Isra'ila ke yi a zirin Gaza. ministan harkokin wajen najeriya na wata ziyarar aiki a jamhuriyar nijar karon farko tun bayan juyin mulkin kasar na watan yulin shekarar 2023 yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa babu batun tattaunawa kan shirin kasar na tace sinadarin uranium dinta wanda ke a matsayin wani bangare na shirin nukiliyar kasar na zaman lafiya abbas arrakci ya kuma ce tattaunawar tehran da washington ba za ta haifar da wani sakamako ba idan ana amfani da matsin lamba a kan shirinta da kuma rashin mutunta juna mr arrakci ya bayyana hakan ne a gefen taron majalisar ministocin gwamnatin kasar na mako-mako a birnin tehran bayan da manzan musamman na amurka steve witkoff ya ce tehran dole ne ta kawar da shirinta na inganta makamashin nukiliya domin cimma matsaya da washington kalaman nasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da bangarorin ke shirin ganawa a ranar asabar mai zuwa da ya taɓa batun yunkurin da amurka ke yi na matsin lamba kan iran a yan shawarwarin ministan harkokin wajen na iran ya ce matsayinmu da ayyukanmu a bayyane suke ba za mu cimma komai ta hanyar matsin lamba ba idan aka yi shawarwari a cikin yanayi na mutuntawa za a iya samun ci gaba amma babu abin da za a samu ta hanyar matsin lamba. Arakci ya kuma soki wasu batutuwa masu cin karo da juna da ke fitowa daga gwamnatin Trump gabanin tattaunawar ta ranar Asabar. Dama tun da farko jagoran juyin juhal musulunci na Iran Ayatollah Sayyid Al-Hamenei ya bayyana a ranar Talata da ta gabata cewa tattaunawar Iran da Amurka da aka yi a birnin Muscat na kasar Oman ta yi kyau a matakin farko sai dai ya kara da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana da matukar shakku ga ɗaya ɓangaren ƙasar rasha ta ce tana sa ido sosai game da tattaunawar tattaunawa karo ta biyu da za a yi tsakanin amurka da kuma iran kuma a shirye take taimaka wajen warware shirin nukiliyar iran a ta hanyar siyasa da kuma diplomasiya makomar shirin nukiliyar iran da kuma zaman lafiyar yankin na iya dangana na iya danganta ne kan ko Washington da Tehran za su koma kan teburin shawarwari yayin da tattaunawar tsakanin Amurka da kuma Iran ta tsaya cik a baya manyan kasashen duniya musamman Rasha da China sun yi yunkurin ganin neman farfaɗo da tattaunawar ta diplomasiya tun da farko a makon da ya gabata majalisar tarayyar Rasha ta amince da yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsawon shekaru ashirin a hukumance da Iran wanda ke karfafa kawancen dogon lokaci tsakanin kasashen biyu a fannonin da suka hada da tsaro makamashi da kuma fasaha ministan harkokin wajen iran abbas arakci ya sanar a yau laraba cewa zai je birnin moscow a gobe alhamis domin kai sakon jagoran zuwan juhalin musulunci ayatollah sayyid khamenei ga shugaba vladimir putin Ƙungiyar hukumar Falastinawa ta Hamas ta yi kira ga al'ummar duniya da su ba da himma wajen shiga wani gangami na tsawon mako guda domin ganin an kawo ƙarshen mummunan yakin da isra'ila ke yi na kisan kiyashi a zirin gaza da aka yi wa ƙawanya a cikin wata sanarwa da ta fitar yau laraba hamas ta yi kira kasashen larabawa da na musulmi da kuma indattun mutane na duniya da su halarci gangamin na ranakun juma'a asabar da kuma lahadi wato 18 19 da kuma 20 ga watan afrilun nan ƙungiyar gwamnatin palestinun ta ayyana waɗannan ranaku a matsayin ranakun nuna fushin duniya dangane da mamayar da take fuskanta daga isra'ila hamas ta sake nanata buƙatar ɗaukar matakin gaggawa na ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen ci gaba da cin zalin da kuma zarafi da kisan kiyashi da yahudawan sahayuniya suke yi wa al'ummar falastinu a gaza wanda ke gudana a ƙarshen goyon bayan amurka da kuma shiru na ƙasa da ƙasa har ila yau ta yi kira da a gudanar da yajin aikin gama gari a ranar talata 22 ga watan afirilu a dukkanin jami'o'i da cibiyoyin ilimi na duniya domin tallafawa al'ummar gaza da aka yi wa ƙawanya. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Ministan harkokin wajen Najeriya Yusuf Maitama Hatugur ya jagoranci wata ziyarar aiki zuwa makwabciyar kasar wato jamhuriyar Nijar. Wannan ita ce ziyara irin ta farko da ministan harkokin wajen Najeriya ya kai a jamhuriyar Nijar. tun bayan da sojoji ƙarƙashin jagorancin janar abdulrahman chani suka kifar da mulkin farar hula na muhammad bazum a watan yulin shekarar 2023 zuyin mulkin da sojoji suka yi a ran a niger ya haifar da takaddamar diplomasiya sosai tsakanin niger da kuma ƙungiyar rahai tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka da ecowas da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ke jagoranta a wannan karon batun mayar da hamɓararren shugaban Nijar Bazoum Mohamed da kin lamuncewa da juyin mulkin daga gwamnatin Najeriya da kuma ƙungiyar ta ECOWAS shine a sahun gaba ko kuma su ne a sahun gaba ga takaddamar ECOWAS ta kaba wa Nijar tsoron takunkumai tare da kuma yi mata barazanar ɗaukar matakin soji idan sojojin ba su mayar da bazum kan madafin iko ba. da alama dai wannan ziyarar ta ministan harkokin wajen najeriya zai yayyafa wa takun sakar da ke tsakanin kasashen makwabtan juna masu raba iyaka da al'adu iri ɗaya musamman a yankin arewacin ƙasar ruwa 'yan tawaye a ƙasar sudan sun sanar da kafa tasu gwamnati bayan shekaru biyu ana gwabza faɗa a ƙasar shugaban rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf muhammad hamdan hadmati da aka fi sani da dogulo ya ce an kafa gwamnati a yankunan da ƙungiyarsa ke iko da su musamman a yammacin darfur da glo ya bayyana hakan ne a wani jawabi da ya yi a ranar talata inda ya ce a wannan ranar tunawa muna alfahari da ayyana kafa gwamnatin zaman lafiya da haɗin kai ya kuma ce za a kafa majalisar shugaban ƙasa mai mambobi goma sha biyar da ke wakiltar dukkan yankunan sudan janar ɗin wanda tuni amurka ta kakaba wa takunkumi bisa zarginsa da hannu a kisan kiyashin da aka yi a yankin darfur ya ce wasu kungiyoyi masu dauke da makamai kamar wani bangare na kungiyar 'yantar da 'yancin kai na sudan sun shiga wannan gwamnati masana da dama na ganin wannan a matsayin koma baya ga duk wani yunkuri da ake na samar da zaman lafiya a wannan kasa tun daga watan abrilun shekarar 2023 ne fada tsakanin sojoji da dakarun kai daukin gaggawa na rsf ya barke lamarin da kuma ya jefa kasar cikin rudani akalla mutane dubu ashirin da hudu ne aka kashe sannan sama da mutane miliyan sha uku sun riga sun rasa su ciki har da miliyan hudu da suka yi gudun hijira zuwa kasashe makwabta a kwanakin baya ne dai shugaban mulkin soja na sudan janar wato alburhan ya sanar da kwace iko da hartun babban birnin kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan. thank To la masu sauraro bayan da aka mashan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mota shirye-shirye na da kullum muna dauke da shirin nan na ko kun san bayan sa akwai shirin Afirka a yau sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu saurare ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba goma sha shida ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin biyar. wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru ɗari da talatin da shida da suka gabata ranar irin ta yau goma sha shida ga watan afrilun shekara ta alif ɗari takwas da tamanin da tara aka haifi shahararren dan wasan kwaikwayo na barkwanci charles spencer chaplin a kusa da birnin london na ingila tun yana karami dai ya kasance mai sha'awar wasannin kwaikwayo na dandali shekara ta alif tara da goma sha biyar ya tafi kasar amurka inda ya ci gaba da gudanar da aikin nasa inda kuma yakan shirya fina-finai na barkwanci waɗanda suka shafi rayuwar jama'a ya kasance yana mayar da hankali ne matuƙa ga yanayin rayuwa na mutane marasa galihu da kuma yadda ake mayar da su saniyar ware a cikin al'amuran da suka shafi zamantakewa ta al'umma hakanan kuma a fakaice yana sukar gwamnatoci akan kyan kulawa da talakawa da kuma yadda mafi yawan shugabanni suke mayar da hankali kawai kan harkokinsu da suka shafi mulki ba tare da bin kadin lamura da suka shafi talakawansu ba irin wannan salo nasa ya sanya ya fuskanci matsin lamba daga gwamnatoci daban-daban musamman ma dai gwamnatin kasar ta amurka domin kuwa tana ganin hakan yana a matsayin wani salo ne na tunzar jama'a a kan haka a cikin shekara ta 1952 aka fitar da hukunci na korasta daga kasar ta amurka daga nan ne sai chaplin ya koma kasar sweden da zama baki daya inda ya gaba da ya rubuce-rubuce da fina-finai na barkwanci da kuma shirya fina-finan ba tare da wata tsangwama ba ya rasu a shekara ta 1977 masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau goma shida ga watan afrilun shekara ta 1948 wata guda kafin yahudawan isra'ila su shelanta kafuwar haramtacciyar kasar isra'ila suka kai wani mummunan hari akan sansanin falasɗinawa wanda yake garin tel litafiske inda suka kashe ke kimanin casa'in sannan kuma suka raunata wasu da dama sannan kuma suka tarwatsa su a wannan hari dai ana ganin cewa yahudawan sahiyoniya sun haɗa kai ne da sojojin ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda a lokacin suke shirin barin sansanoninsu da ke cikin falasɗinu suke kuma shirin mika waɗannan sansanoni ga yahudawa wanda hakan ne ya sanya yahudawan sahiyoniya suke kurar falasɗinawa daga yankunan su ko kuma suke kashe su domin samun damar shirin kafawar kasar yahudawa a cikin falasɗinu wanda kuma hakan ta kasance domin ko wata guda bayan faruwar wannan lamari yahudawa suka shelanta kafa isra'ila a cikin falasɗinu masu wurare kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan afrilun shekara ta da 1997 wata tukunyar iskar gas ta fashe a sansanin mahajjata a mina a ranar arfa wanda hakan ya haddasa gobara a cikin tantana mahajjata 343 ne dai suka rasa rayukansu sannan wasu 1,290 suka samu na raunuka tantana 70,000 ne dai suka kone kurmus wannan wannan ita ce gobara ta biyu wadda ta fi muni wadda ta uku a ranar arafa bayan wadda ta taba aukuwa a shekara ta 1975 inda lokacin dubban mahajjata suka rasa rayukansu masu warare ko kun san cewa ranar 16 ga watan afrilu ita ce ranar ƙasa a ƙasar denmark denmark dai tana arewacin nahiyar turai tsakanin tekun baltic da kuma tekun arewacin turai ƙasar tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i 43,94 da yawan jama'a wanda ya kai kusan miliyan biyar da rabi babban birnin kasar denmark da shine copenhagen kuma kudin kasar shine kron kusan kashi 90 cikin ɗari na 'yan kasar denmark da ya mabiya ɗariƙar kirsanci ta protestant ne kuma yawancinsu 'yan asalin kasar denmark din ne turawa fararen fata harshen da ake amfani da shi a hukumance a kasar da shine danish baya ga kuma wasu daga cikin manyan muhimman biranen kasar sun hada da athos da kuma adens da kuma alborg denmark tana da tsarin sarauta a bangaren tsarin tafiyar da mulki da kuma tsarin majalisar dokoki kasar tana ranaku guda biyu da aka ware su a matsayin ranakun kasa a kowace shekara daya daga cikin ranakun ita ce ranar biyar ga watan yuni sai kuma ranar goma sha shida ga watan afrilu masu saurare ko kun san cewa shekaru 2,490 da suka gabata ranar irin ta yau goma sha shida ga watan afrilun shekara ta 465 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam aka bayyana persepolis a matsayin babban birnin kasar iran sarki ardashar daya ya gaji mahaifinsa kuma ya zama sarkin iran ya yanke shawara a ranar 16 ga watan afrilun shekara ta 465 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam akan cewa persepolis ya zama babban birnin iran a wannan rana kuma an sanar da cewa shush za ta ci gaba da kasancewa babbar hedikwata ta gwamnati inda ofishin gwamnati suke kuma a lokacin bazara ma'aikata na manyan ofishin gwamnati za su iya zuwa birnin hamidan domin gudanar da ayyukansu a can don haka ne ma a tarihi na girka suka rubuta cewa iran a zamanin ashamidan ƙasa ce wadda take da manyan birane guda uku a matsayin herkuta wato persepolis shosh da kuma hamidan an dakatar da gina fadar persepolis a zamanin mulkin sarki da riyosh na daular farisa sannan kuma daga bisani an ci gaba da ginin a zamanin mulkin sarki exeris na ɗaya an dauki shekaru 51 ana ginin birnin a fadar sarki sha da kuma dakunan liyafa na persepolis ginin na persepolis wanda alexander the great ya kunna mota ana ɗaukar sa a matsayin gini mafi muhimmanci na zamani kafin haihuwar annabi isa alaihi salam wanda aka yi amfani da fasaha ta musamman wurin gina shi a halin yanzu dai wannan gini yana nan a matsayin wurin tarihi na duniya kuma yana cikin gundumar shiraz ta ƙasar iran Afrika a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda haramtacciyar kasar Isra'ila take kallon Afirka a matsayin ɗaya daga wuraren da za ta tura filas inawa su yi hijira ta dole. za mu yi dubi a kan martanin da ya fito daga kasashen na afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun bayan da donald trump na amurka ya fota cewa za a kori inawa daga yankunansu musamman ma dai daga gaza ake ta yin maganganu akan wace ƙasa ce za ta karɓe su lokacin da magana ta fara fitowa dai ƙasashen makwabta kamar su masar da jordan sun bayyana cewa ba za su karbi falasinawan ba domin hakan yana nufin kawar da haƙoƙin falasinawa na zama a ƙasarsu ta gado da kawo ƙarshen wannan batu dama dai batun tilasta falasinawa yin hijira zuwa wajen falasɗinu ba bakon abu ba ne an sake dawo da shi ne a wannan lokacin abin da biyo baya shine ƙoƙarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na samun wata daga cikin ƙasashen afirka wacce za ta karbi bakuncin falasinawan su zauna a cikinta maimakon ƙasarsu ta gado wannan akan kanshi yana nuni da da isra'ila ta rasa madafa rashin madafarta kuwa a cikin fuskoki mabambanta a fagen siyasa da kuma na soja da makamantansu tambayar da take bijo da kanta a nan ita ce shin isra'ilan za ta samu wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka da za su amince su karbi bakuncin falasɗinawa alhali za a fitar da su ne daga cikin ƙasarsu ta asali da ƙarfi shin da akwai wata ƙasa wacce za ta karbi ko da wani sashe ne na falasɗinawan ba wai ta karbe su baki ɗaya ba shin anya isra'ila ta san sakamakon da ke tattare da abin da take son yi shin isra'ilan ta kawo da sanin yadda al'umma afirka da gwamnatocinsu suke ɗaukar batun falasɗinu kuwa har ya zuwa yanzu isra'ilan ta kasa cimma manufofin da ta shelanta a kansu na yaƙi waɗannan manufofin da sun haɗa dawo da fursunonin yaƙi daga gaza da samun nasara ta kowace fuska kan 'yan gwagwarmaya da kuma korar mutanen gaza daga cikin yankin hakanan kuma ta kasa fahimtar hakikanin tunanin mutanen afirka da take tunanin cewa za ta iya samun wata daga cikin kasashen nahiyar da za su karbi bakuncin falasɗinawan har yanzu dai isra'ila tana kallon afirka ne da kallo na fifiko ta yadda take ɗaukar cewa ƙasashen na afirka za su iya amincewa su zama wani yanki na wato kisan kiyashi da maƙarƙashiyar da take yi wa al'ummar falasɗinu saboda zama ta ba su wasu kuɗaɗe ko kuma ta ga musu kafa akan wasu abubuwa da sai da bukatuwa da su ko kuma saboda kawai su sami yardar amurka da kuma 'yan sahayoniya a duniya abinda isra'ilin take son yi yana nuni ne da cewa ta da gajeruwar fahimta dangane da afirka da kuma yadda mutanen wannan nahiyar suke tunani a baya ta samu wasu ƙasashe nahiyar afirka da suka taimaka mata wajen hijirar yahudawan falasha ta ɗauke su daga habasha zuwa Inu, da ke ƙarƙashin mamaya amma yanzu afirka ba irin jiya ba ne tunanin 'yan sahiyona ya tafi a kan yadda za a kori mutanen gaza zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma wasu daga cikin kafin watsa labaru sun abbaci yadda isra'ilan ta tuntubi wasu ƙasashen afirka domin ganin cewa an ba su matsuguni waɗannan ƙasashen su ne sudan somalia da kuma somaliland wanda ya ɓalle daga ƙasar somalia a zahiri waɗannan ƙasashen guda uku suna fama da matsaloli ta tattalin arziki wanda zai iya zama shine dalilin da ya sa haramtacciyar ƙasar yahudawa ta zaɓi ta tuntuɓe su ta yi magana da su a kan cewa su karɓi baƙuncin falasɗinawa musamman ma dai falasɗinawan gaza da kuma wasu daga wasu sassa na yankin yammacin kogin jordan ya zama can ne zai zama ƙasarsu za su gaba da rayuwa a ciki illa iyaka ita haramtacce ƙasar yahudawa ta sake baza kolinta a cikin gaza za ta gina wasu matsugunai na 'yan sharawuri zauna kuma trump na amurka shi ma zai gina wasu katafaren gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel. To ita dai haramtacce ƙasar ta Yahudawa tana son ta yi amfani da matsalar tattalin arziki da waɗannan ƙasashen suke da shi domin ganin cewa ta ɗan fara musu abin da ita take so. Sai dai kuma duk da waɗannan matsalolin da ƙasashen uku suke fuskanta sun ƙi miƙa kai bori ya hau. domin ana watsa labarin a cikin kafafen watsa labaran kasashen duniya sai waɗannan kasashen suka fara fitowa suna yin watsi da wannan batu ƙasar sudan ta fito ta nuna ƙin amincewarta da shi a hakikanin gaskiya gwamnatin amurka ce ta tuntuɓi sudan kai tsaye a kan cewa ta karɓi falasinawa kuma tun gabanin a rantsar da donald trump ne aka fara tuntuɓa sudan ɗin akan wannan batu na cewa falasinawa su yi hijira zuwa can an kuma bijirowa da sudan ɗin cewa za a ba ta taimako na makamai da kayan yaƙi domin ta samu galaba a karon dunar kai ɗaukin gaggawa da take faɗa da ita hakanan kuma an yi wa sudan ɗin alkawalin cewa idan fatakar ubakuncin falasinawan suka zama 'yan ƙasa a can to za a sake gina mata dukkanin abin da yaƙi ya rusa. shi kuwa yankin somaliland cewa suka yi ba su ma da masaniya a kan wannan shirin ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim faqi ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta lamunta da wannan batu ba baki ɗaya domin za ta tauye falasɗinawa haƙƙinsu kenan na rayuwa a cikin ƙasarsu ta kakanninsu a cikin aminci hakanan kuma ministan ya ƙara cewa gwamnatin somaliya ba ta karɓi ma wata shawara irin wannan ba kuma magadishu ba ta amince da amfani da wani yanki na ƙasarta ba domin mayar da falasɗinawa a ciki ita ma somaliland ta mayar da martani kwatankwacin haka inda ministan harkokin wajenta abdulrahman tahir adam ya kore cewa da akwai ma wata magana wacce aka yi kwatankwacin haka ga dukkanin alamu fito da zancen a fili ta hanyar kafafen watsa labaru an yi shi ne dama a matsayin gwaji domin a ga wani irin martani zai fito daga irin waɗannan ƙasashen da aka ambata saboda shirin korar inawa daga gaza mafarkin 'yan sahiyoniya ne wanda ya daɗe suna yin haramtaccen ƙasar isra'ila ta sha jarraba ƙasashe na afirka akan wannan batu ba yanzu ba a wannan karon ta baiwa ƙungiyar leƙen asiri ne ta mossad izini a kan cewa ita ce za ta gudanar da wannan shiri wato ta tuntubi kasashen na nahiyar afirka inda a baya 'yan siyasa ne musamman ma dai ma'aikatar harkokin waje takan yi wannan aiki a ranar 28 ga watan maris shekara ta 2025 da ake ciki shafin watsa labarun na axos ya buga labarin da yake cewa netanyahu ya baiwa ƙungiyar leƙen asiri ta musamman umarnin tuntubar kasashen nahiyar afirka a kan batun hijirar falasinawa jami'in musa david birin shine wanda ya zama wakili wajen tuntubar kasashen afirka daga baya kuma wani jami'in amurka ya shiga cikin wannan aiki na tuntubar shugabannin afirka to bayan da suka yi kai da komowa a tsakanin kasashen sun kasa samun ƙasa ƙwaya ɗaya da za ta ba su damar aiwatar da abin da suke sanyi dalilai da dama ne suka sanya hakan ta faru daga cikinsu har da farkawar da nahiyar afirka ta ƙare a kan haƙoƙin falasɗinawa da wajabcin kare su musamman ma dai bayan da ta ga abin da ya faru a guguwar a ƙasa wanda ya zamanto haramtacciyar ƙasar isra'ila tana yi wa falasɗinawan kisan kiyashi. domin sauraro za mu dasa aya nan kafin mu karkare muna yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka a ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku janar bryce oligo ingema wanda ya jagoranci juyin mulki a gabon ya lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a ranar asabar daga garin rinjaye Bryce ya lashe zaben ne da kashi 90 har da ɗan motsi na ƙuri'un da aka kaɗa a zaben wanda shine na farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin iyalan gidan Bongo. Wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko dai kakin magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka a wani mamada ya mai. To yau kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin baki mu to wannan general da ya yi jin mulki kuma ya faɗi lokaci wanda za a ba horar ya dawo ya rikide koma horar na Ina roƙon Allah Allah ya tanye shi riko Allah ya tanye shi riko kuma talakawa su gani ka ƙasa. ba wani abu na talaka kamar na ba a hake shi a tsare shi a ga inda ya a ga inda ya eni talaka ba kuɗi zaɗo ba a bashi kuna tare isa bakar tsoho mai albarka a ulama mai jamboriyar nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi Hausa na BOH da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan Nigeria memba daga muryar matasan lahiya Afirka. To alhamdulillahi a yau na shigo wannan shirin ne domin in mika sakon tiyan wannan ga zababben shugaban ƙasar Gabon. Mune mai fata alkhairi da fatar Allah Ubangiji ya sa wannan shine mafi alkhairi ga 'yan ƙasa baya ga haka kuma yana kira ga 'yan ƙasa tun daga bakin jami'an adawa da kuma waɗannan jam'iyyar da ta samu nasara ya kamata a zo a haɗa kai domin a ba da shawarwari yadda zai gabatar da mulkinsa cikin lamana shi kuma ya haɗa dukkanin 'yan ƙasa a matsayin da ɗaya kada a nuna bambancin aƙida ko addini ko kuma siyasa da fatan Allah ya sa a tashi lafiya suna na haɗa da mai kwamfuta mai ma daga jihar Kebbin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. a maulidin da kuka sa na wannan makon akan zaɓen da aka yi a ƙasan gabon domin muna wa al'umman Gabon fatan alheri. Allah sa wannan zaben da suka yi Eh, ya zama wa kasan gabon alheri da ma ƙasashenmu na afirka kuma ya kawo ci gaba wanda zai amfani al'umman ƙasa wanda za su mori wannan mulkin al'umman ƙasa ba ƙasashen yamma ba muna fatan allah ya zaunar da ƙasashen afirka lafiya kuma allah ya ba mu shugabanni na gari wa'inda suke da kishin al'ummansu wa'inda suke tausayawa al'umman ƙasashensu kuma masu tsayuwa da ƙafafunsu ba masu dogaro da e eh, abin da ake cewa taimako gun ƙasashen yamma ba muna fatan a eh, allah ya zama da ƙasashen mu lafiya allah ya kare mu daga sharrin masu jajayen kunnuwa na gode radio teras Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran. Da farko suna na Malam Kabiru da ke maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi wannan lashe zaɓe da shugaban Gabon koko shugaban mulkin sojan Gabon na da yayi ya rikide ya koma demokrasiya. To insha Allah mu dama mun san arina. To abinda muke fata Allah ubangiji ya sa ya zame ma mutanen Gabon alkhairi ba sharri ba. Muna fata Allah tabaraka wa dalilin zaben shi Allah ya sa Gabon ta ci gaba da sauran Afirka baki daya kuma muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala duk inda aka yi juyin mulki sojawa suka hau sojawa Allah ubangiji duk shugaba na kware Allah sa ya rikide ya koma horar hula kuma Allah sa zai zame ma 'yan kasar shi alkhairi muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba kasashen Afirka zaman lahiya ya ba kasashen musulmi zaman lahiya ya taimaki musulunci da musulmi ya sa musulunci ya ci gaba gaba muna roƙo Allah subhanahu wataala inda ake tashi hankali Allah kawo zaman lahiya inda ake kwance kwance hankali Allah ƙara zaman lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu maimakon magana Aliyu ya hadi a nan garin Nasarawa kuma din garma, wadili na masu gaba da saurare na jihar Tawa to alhamdulillah kamar da an ka ya zaɓe gabo ne a sojan da ya jiwa mulki ya samu rinjaye to sai mu ce alhamdulillahi da yake an yi shi lafiya an yi shi lafiya an kare lafiya kuma da dukkan labaran da muke ji ba mu ji an ce an yi rashin rayuka ba to wanga shine abbabban godiya da muke mu yan gabon shine abbabban godiya da muke yi saboda haka mu muna kira da sauran kasashe a lenza a zaɓe don allah a yi shi lafiya a ƙare lafiya ba tare da an yi rashin rayuwa ba sannan ko abin da muke kira da dukkan ƙasashen da aka ce ya an yi jiwon mulki na soja to muna buƙatar wanda ya sai da rayuwa ta yi kuma ya nemi 'yanci ya samo 'yancin ƙasa to in har 'yan su samun mu ne to ya kamata a ce kuma koma shi rikide zan na farkulla da haka nan insha Allah ta'ala turbar demokaradiyya da turbar ƙasa da 'yancin ƙasa ya hita ya daidai wannan kuma na a ra'ayina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na bar kama da haka, mai magana Lawal Yano daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayina dangane da zaben da ya gudana a ƙasar Gabon. So gaskiya za mu iya cewa wannan rinjaya ko in ce wannan sakamakon da ya fito da zo mana da mamaki ba. Ganin cewa shi sojin da ya jagoranci juyin mulki kusan shi kaɗai yake rawan shi yake kiɗansa yake rawan shi. fatan da muke yi muna fatan allah ya sa wannan zawashi ta zuwa ma 'yan kasar gaban da canji ire-ire daga kuma ire-iren matakan da muka je ke cewa zai dauka to muna fatan allah ya sa ya ɗauki matakai idan su za su haifar ma ƙasar ɗa mai ido musamman irin ƙudurorin da yake da su muna mishi fata alheri muna ma al'umman ƙasar gaban fatan alheri kan wannan zaɓi da suka yi a tashi lafiya sashen hausa na biyu To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kai tsaye kuna tare da isiye manaja dan kabu kabu bakin kofar tasha babba mamba ne a kungiyar masu kiyaye sauran radio na Afirka reshe jihar da magaram kuma shugaba da mai tsare tsare a cikin wannan kungiya mai albarka to wannan ra'ayi da aka dora na bisa kan lashe shugaban kasar Gabon tsohon shugaban kasar Gabon da ya lashe wannan mulki na Gabon to ubangiji Allah kama masa Allah tabbatar alheri kuma Allah sa ya yi mulkin lafiya Allah sa ya gama lafiya kuma Allah ubangiji sa yi kasar Gabon su ba shi goyon ba 100 bisa 100 domin kuma Allah Allah sa duk abubuwan na baya da ya faru Allah ubangiji ya sa alheri ne kuma abin da zai yi nan gaba kuma Allah tabbatar alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na gode ni ne naku siya manaja dan kabu kabu bakin kofa ta shafafa a nan jihar da magaran daga nan jamhuriyar Nijar kuma mambani a kungiyar masu kyasa radio na afirka na abin da za mu tsaya mana fata ubangiji allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi ga yan ƙasar kuma shi kiran mu ga shi shugaban ƙasar abin da ya kamata tun da can ya hango rashin adalci ne ake tahiya sama shi muharin abin da ya ba shi ƙarfin gwiwa ya jagoranci wannan jinin mulki to shi allah ya ba shi ƙarfin gwiwa ya gudanar da adalci saman ƙasar kuma saman yan ƙasar gaba ɗaya. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu rediyon da ya rama magana Aliban Kula. Eh, sakatare na kungiyar masu kira da sauraron reshen maradi ra'ayina da zan bada dangance da nan zabe da aka yi ba mamaki ne ba eh, ba an mamaki ba tunda abu ne wanda aka saba gani a nan afirka da zaran dai wanda yake bisa mulki wanda ya juyi mulki ya rikide ya azata karatu yana lashe sai abin da za mu fata allah ya sa shi ne alheri a ƙasarsu kuma muna roƙo allah Allah ya kama mana mu ma zuwa gaba insha Allah lokacin da muka tashi zabe mu gudanar da zabe irin nasu wanda aka yi lami lafiya ba mun tashi tashin hankali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. rai masu sauraron radiyon ƙasa Iran radiyon Musulunci. A farko dai suna na Sani Dawu Alaska za su gurma cikin jihar da Mangaram, Jamhuriyar Nijar. To muna yi wa dukkanin daukakin al'ummar ƙasar Gabon duba da cewar aka gama eh, zaɓe lahiya aka yi cikin kwancin hankali babu wani tashe hankali ko asarar rayuka to gaskiya muna jinjina musu muna fata sauran ƙasashe su koyi da wanga ƙasa domin a gudanar da zaɓe lahiya kuma muna fata wanga shugaba nasu ya yi adalci ya zama dukkan kowa nashi ne kuma ya kira 'yan adawa domin a zamna lahiya kuma a kawo wa kasar ci gaba da tattalin arziki sani dawo alaska tsatsun burin a cikin jihar daban garam a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bi wacce Hausa muryar jamhuriyar musulunci ta yaran kai tsaye kuna tare da Mamman Sani eh, Dauda cin wanzu wanda aka sani da bugi mai ero kan bamba na kugiyar masu kira sauran radio ta afirka da ke nan jihar da magaram eh, to hakikanin gaskiya za mu ce muna yi ma al'ummar gaban fatan alheri fatan allah ubangiji ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali dangantar zaɓe da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata muna kuma fatan eh, shi wannan zababben shugaban ƙasa eh, jagoran biyun mulki wanda kuma yanzu ya zama sabon shugaban kasa na horar hula a gaban ya yi adalci ya kuma cire dukkan al'amura na da suka faru duk da a cikin jawabin shugaba ya yi na murnar lashe zaɓe duk da a hukumance ya ce ba a bayyana sakamakon zaɓe ba amma ya ce a yahi ma juna a kuma bar ma dukkan abubuwa da suka faru eh, a cikin jawabin shi da wannan gaskiya muna ganin zai adalci da jagoranci na gari Allah ya ba shi ikon yin haka yake. Sunana Muhammadu Dan Bare Bare shugaba na fada mazajin daga Nyamai Niger. Bugu da kare kakaki na masu kira da shore na rashin Nyamai. Eh wannan zaben da aka yi aka yi shi lahiya kuma aka kare lahiya kuma tsohon mulkin na soji ya rikide ko mafarar fula to an alheri ne allah ya tabbatar mishi alheri allah ya kama mishi kuma muna ma mutanen gabon da wanda suke cikin gabon barka allah ya tabbatar musu alheri sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga iyamai nijiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Umar daga an Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. muna jin daɗin yadda kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu kan abubuwan da suke wakana amma kasashen mu da ma duniya ga baki ɗaya yau ma ina so ku ba da dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wagarana to gaskiya muna taya shi sabon shugaban ƙasar gabon murnar lashe zaɓe kuma ya kamata shi dai soji ne kuma yanzu aka yi zaɓe ya samu nasarar lashe zaɓe kenan ya kamata ya jagoranci ƙasar cikin aminci ba tare da don nema kowane ɓangare haƙƙi ba kuma ina kira ga 'yan adawa wanda suka je zaɓe tare da shi da su rungumi ƙaddara kuma su kama a gina ƙasa tare ina ga hakan shine zai kawo ci gaba a ƙasar Gabon. Na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Mamba na masu kira da saurare na radiyoyi na Afirka baki daya. Hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan rado Iran mai tarin albarka. Na ji mauri'i wanda aka dora na yau litinin dangance da kasar Gaban da shugaban kasar ta shugaba na mulkin soji da aka yi siyasa ya koma ya zama ɗan fara hula allah ya bashi mulkin ƙasar gaba to mu ba wannan ba ne abin da muke dubi shawarar da za mu da, allah subhanahu ya sa haka shi ya zama alkhairi a ƙasar gaban kuma allah ya sa ya musu adalci ya musu shugabanci na gaskiya ba kamar shugabanci na suwa ba da suka wuce baya suka yi ta mulki don aljihun kansu duk shugaban da zai matalakawansa adalci ko soji ne ko fara ne Allah subhanahu shi bashirin zayi. Leko rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama ramata isa daga nan babban birnin yamai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin kantagar hanga. Wannan shugaban ƙasa na bango da ya ya ɗebe kakin soja ya shiga iko kuma Allah ya ba shi Allah ya ba da sa'a Allah sa ma 'yan ƙasar shi adalci da sun ka zaɓe shi Allah ya ba da sa'a Allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a da rabo mai magana malama ramata isa daga nan mamba ta masu kira da saurari. saurare daga jamhuriyar Nijar birnin Kantagar Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci ne mai magana samu na suke dan mutali mace birnin jamhuriyar Nijar Hassan Barka ina maka fata da dangace da wannan dama da ka bamu mu ba da ra'ayinmu bisa zaɓe na Gabon shugaban juyin mulki shugaban tsaro na da ya rikide ya koma hula kuma ya zama lashe zaɓe in zaben gaskiya ne aka yi Allah taya mashi in ko aka san haka ne ya yi to ya jira abin da ya kamata jin ta da saboda sojoji su kula tsaron ƙasa ke aikinsu idan suka saba da wanga abin kuma suka dawo ga siyasai to su sani kamata din ta dani abin da kai haka za ka koma kanka saboda ka ce soji eh, a wallan matsala to kuma za karshe ka rike ƙasa da sunan soji mai ko ka shirya zaɓe ka ba wasu walwala wanda ke na girki na gari sai rikide ya zama eh, ɗan siyasa to alhamdulillah in zaben gaskiya ne Allah ta yawa shi in aka san haka ne to Allah kama gaban mai ta Allah ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali sunana nasirai malam sule malam Falalu wanda ake kira da nasirai na sosu sosai limamin mata radio jamhuriyar musulunci da hiran fatan alkhairi zuwa a gare ki da ma'aikatan ki ga baki da yana muku jinjina kuma ina nan kasar nijar a jihar eh, niamey kenan wato kafital na nijar abin da zan iya cewa radio jamhuriyar musulunci game da wannan lashe zaɓe da Brice Olengi ya yi gaskiya abin ba zan ce ya kama maki ba duk wanda yake aikin kwarai a rayuwar shi na alkhairi zai gani da da kwaye zara in kana na sharri kuma zai gani fa man ya'mal miskala kan khairan yara can kuma yace sharran yara in kana aikin kwarai na alheri zai gani wannan aiki ne na alheri ya kawo shi har ya kara naɗa shi a wannan matsayi to ai da soji ne ko to ai yayi aikin shi kwarai yan gari suna san suna yaba halinsa kamar mu ne a nan jamhuriyar Nijar Tani in yayi yanzu da yake mana mulki a Nijar hallo in aka zo zaɓe wallahi idan zai ci ya fudda rigar shi ta soja hallo sai zai ci gaba da mulki eh, ya wuto a ɓangaren zaɓe a zaɓe shi wallahi za a zaɓe shi da yawa ma to haka ne a rayuwa aikinka na adalci shi ke kai matsayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio hirar kuna magana da Halilu Musa daga Maraɗa Allah Tsoho a jamhuriyar Nijar. Muna maraba dangane da ra'ayoyinmu da kuke ba mu dama mu bayyana. To a takaice wannan janar na ƙasar Gabon wanda ya juyin mulki yanzu aka dawo demokuraɗiyya shi ne ya koma ya maimaita ya zarce ni dai a ra'ayina a mahanganmu ba wani abar da canza da shi da iyalin bango ba wani abar da canza ai demokuraɗiyya ce kuma afirka ce afirka duk wani shugaba da yake mulki ba tsaye yake ba da kafafuwan shi yake gudanar da mulkin shi wasu ne suke juya shi in kuma shi ne ke juya kai ne to zai fuskanci kalubale kenan don haka kai ba ma shi ba galibin mutanen duniya wallahi ba masu gaskiya ba ne ba in ka tara mutum ɗari ba ɗaya na ƙwarai sai dai cikin dubu ka samu uku da wasu 'yan ɗagogi kowa abin da yake gani ba galibi ba gaskiya ba ne kowa yana ɗan kakkare wasu abubuwa da barbaro ne hatta masu mulkin da su ne da mudin da kowa haka ne ba wanda yake tunkara gaskiya da gaskiya ya rungume da zahiri da zahiri kawai duniya ce ta zo ƙarshe amma ni a mahanga ta ba wani abu da zai canza don iyalin bango sun hau mulki shi wannan ya karba ba wani abu da zai canza duk ne na bar ku lafiya assalamu alaikum Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Suna na Usman Mai Dala Bushari a jihar da magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Ya eh, muna taya shugaban kasar Gabon da samun nasarar cinye wannan zaɓe na wannan kasa Eh kuma muna fata alƙawalin da ya ɗorma wa al'ummar wannan ƙasa ta Gabon yarda da suka ɗora a gare shi ya to ya yi ƙoƙari eh, ya kimanta ko kuma ya kwatanta eh, wannan ayyuka da ya ɗau alƙawalin jewa samar ga matasan Gabon da ma al'ummar Gabon da ma tattalin arziki da ya da cewar zai sa wannan ƙasa ta gaban kuma muna fata sauran shugabannin ƙasashenmu wanda suke su koyi gare shi wannan shi shugaba na ƙasar gabon da irin eh, alƙawalulluka da ya ɗauka kuma eh, gashi za a cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu eh, hakan muke mishi fata ubangiji allah sa yi mulki lafiya ya gama lafiya kuma al'ummar gabon muna taya su da murnar zaɓar shi wannan shugaba da suke tunanin cewar zai cire musu kitse ga rogo da kuma haka muke fatan wannan kafa mai albarka ta ma Allah ƙara mata ƙarfin gwiwa da take ba mu dama muke badin abubuwan da suke cinye mana tuwo a ƙwarya da ma abubuwan da suke wakana a sassan duniya suna na usman mai dala abosheri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar tashi lafiya mulai jamhuriyar musulunci ta iran to masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bai salam a huta lafiya.